Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da dalal FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da da biyu 200.5 zangon FM. Za ku iya kama mu akan Alfa rediyo da ke Kumasi a Ghana. Za kuma iya jin mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau rana 27 ga watan Disamba na shekarar 2017 Nazir Ahmad Hausawa ne daga nan birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki ya farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanan labarai. A jiya talata ne 'yan kasar Liberia suka kada kuri'ar zaben fidda gwani na shugaban kasar su yanzu suna dakon sakamakon zaben wanda ka iya kai 'yan kwanaki kafin a fitar da shi. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya faɗa yau Laraba cewa shawarwarin sulhu kan rikicin Siriya da Rasha za ta jagoranta a wata mai zuwa a soshi ta samu gagarumin goyon baya daga jama'ar Siriya. tsohon shugaban amurka barack obama ya faɗawa yarima hari na burtaniya haɗarin da ke tattare da yanar gizo shine mutane na iya kirkiro nasu tunanin su kuma nemi bayanan da za su karfafa ra'ayoyinsu a shirin namu na yanzu za ku ji yadda ake cike yadda ake ciki dangane da kidayar ƙuri'a da ake gudanarwa na zaben shugaban ƙasa da ake yi a Liberia bayan haka za ku ji mu da rahoto akan matsanancin wahalar man fetur da ya ki ci ya ki cinyewa a Najeriya. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman akan kiran da ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin yara suka yi akan amfanin ilimin yara mata da kuma illar illolin aurar da su tun suna 'yan ƙanana. Bayan haka za ku ji shirin himma ba ta garago wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kuma kawo amma yanzu ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jiya talata ne 'yan kasar Liberia suka kada kuri'ar zaben fidda gwani na shugaban su yanzu haka suna dakon sakamakon zaben wanda ka iya kai 'yan kwanaki kafin a fitar da shi. Tsohon zakaran kwallon kafa George Weah da mataimakin shugaban kasa Joseph Boakai su ne suka yi takarar domin maye gurbin shugabar kasar mai barin gado Ellen Johnson Sirleaf bayan ta kammala wa'adi biyu a matsayin shugabar kasa wanda dama kundin tsarin mulkin kasar ya amince da shi. jami'an zaɓe sun ce jama'ar da suka fita zaben ba su da yawa ba su kai waɗanda suka kaɗa kura a ranar goma ga watan oktoba ba inda bawa kai da wuya ke kan gaba abin da ya sa suka kai ga zaben na fidda gwani masu sa ido a kan zaben sun ce an shirya mazaɓen fiye da yadda aka tsara su a zaben watan oktoba kuma ba a samu wasu matsaloli ba sosai hukumar zaben kasar mai zaman kanta ta ce an gano wata mata da ta so ta kaɗa kuri'a har sau biyu kuma tuni aka kama ta Duka 'yan takarar biyu sun gudanar da yakin neman su ne akan samar da ayyukan yi, ilimi da samar da ababen more rayuwa. Ministan harkokin wajen Rasha, Sergei Lavrov, ya faɗa yau Laraba cewa shawarwarin sulhu kan rikicin Siriya da Rasha za ta jagoranta a wata mai zuwa a Soshi. Ta samu gagarumin goyon baya daga jama'ar Siriya, kuma ana sa ran zaman zai kasance ginshikin shirin samar da zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta shiga tsakani kan rikicin ƙasar. kalaman labarab na zuwa ne bayan da a wata haɗakar ƙungiyoyin 'yan tawayen siriya su 40 suka ce rasha na ƙoƙarin ne ta kaucewa shirin samar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya kuma ba za su halarci ganawar da za a yi a soshi ba 'yan tawayen sun ce rasha na nema ne su yi watsi da bukatunsu na cewa shugaba bashar al-assad ya sauka daga kan mulki 'yan tawayen sun ce duk ƙasa ko hukumar da za ta shiga tsakani a ganawar ta samar da zaman lafiya dole ne ta kasance wadda ba ta da ɓangare mai kamanta gaskiya kuma suka kuma ce rasha a matsayin babbar ƙasar da take ƙawance da siriya ba ta cancanta ba Tsohon shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya faɗa wa Yarima Hare na Birtaniya haɗarin da ke tattare da yanar gizo shine mutane na iya ƙirƙiro nasu tunanin su kuma nemi bayanan da za su ƙarfafa ra'ayoyinsu. Hari ya yi hira da Obama ne a watan Satumban da ya gabata wanda tashar BBC za ta yada a yau Laraba. tsohon shugaban na amurka da ya sauka daga kan mulki a watan janairun shekarar da ta gabata bayan da ya yi shekaru takwas a kan mulki ya ce yana da mahimmanci mutanen da ke amfani da yanar gizo su ɗagawa mutane kafa don ba su damar fahimtar juna A yanar gizo akan zuzuta komai, kuma idan ka haɗu da wanda aka zuzuta sai ka ga komai ya kasance da wahalar fahimta a cewar Obama. Ya ci gaba da cewa sai a samu maslaha ko fahimtar juna, domin za ka fahimci cewa al'amura ba su da sauƙi kamar yadda ake nunawa a zaurukan hira na intanet. tsohon shugaban na amurka ya kuma ce yana kewar aikin shugabancin amurka saboda aikin yana da ban sha'awa Ta labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Tun lokacin da gwamnatin Sudan ta kudu ta kame wani sansanin 'yan tawaye a makon da ya gabata a kudu maso yammacin kasar, ɗaruruwan 'yan gudun hijira sun kwarara zuwa jamhuriyar demokaradiyyar Congo. ta yiwu wasu daga cikinsu 'yan tawaye ne kuma a dakarun congo da ke nuna damuwar rikicin ka iya ballewa a ƙasarsu suna kama duk wani da suke kyautata zaton ɗan bindiga ne 'yan gudun hijira sun ce an kama matasa da yawa bayan allah a wannan samaman. Grace Gaba a lokacin da take magana daga garin Aba da ke bakin iyakar kasar inda 'yan gudun hijira kusan dubu uku suka nemi mafaka. Ta ce dakarun Congo sun kama kananta Joseph Maro a wurin wani shingen bincike a makon da ya gabata kuma har yanzu yana can a tsare. Grace da kaninta an yi musu rajista a matsayin 'yan gudun hijira a watan Janairu, amma ta ce sun koma Sudan ta kudu a lokacin da wani rikicin cikin makon da ya gabata don su ceci wasu 'yan uwansu. A Philippines an samu raguwar aikata manyan laifuka fiye da kashi ɗaya cikin biyar a shekarar nan, abin da ya daɗaɗawa jama'a ƙasar rai yake kuma nuna cewa ta yiwu yaƙi da masu safara da shan miyagun ƙwayoyi da shugaba Rodrigo Duterte ya ƙaddamar wanda ya janyo cece-kuce daga ƙasashen duniya game da batutuwan haƙoƙin jama'a na daƙila aikata manyan laifuka. Sabawa jama'a da dukiyoyinsu ba bisa ka'ida ba ya ragu da kashi 21.8 daga watan Janairu zuwa watan Nuwamba wanda ya gabata a shekarar nan idan aka kwatanta da wannan lokacin a shekarar 2016. A cewar wasu alkalima daga rundunar 'yan sandan Philippines da kafofin yada labaran kasar suka ruwaito. alkalaman sun nuna irin ci gaban da shirin yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi mai cike da takaddama da ritata ya kaddama ke samu da kuma ƙoƙarin da 'yan sandan ƙasar suka yi a cewa antonio contreras masanin kimiyyar siyasa a jami'ar de la salle da ke philippines Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. yanzu haka ana can ana kidaya ƙuri'un zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a jiya a ƙasar liberia abokin aikin muladen ibrahim ayawa ya tattauna da malami haya ɗan jalingo wani ɗan najeriya mazaunin birnin monrovia Ladan ya fara da tambayar sa ne halin da ake ciki yanzu game da wannan zaben, musamman fitowar jama'a idan aka kwatanta shi da zaben farko. Ah, ba shakka abin mata ba kowa mamaki don yadda aka fito wannan karin dai gaskiya an samu ah, a fito yadda aka zato ba kuma kowa ya damu yadda mutane da yawa su fito ba. Amma me yasa kake jin mutane ba su fito ba kamar na da? Eh to abin da ah, wasu ke zaton shine kila ko don gajiya ka san yadda zaben ta fara dama wannan ta ɗau wata hali na um, shara da aka yi da kuma dai gajiya ka san ga dogon shara kuma ga gajiyar da mutane suka yi da duk kowa dai yawancin mutane sun ga abin da kaman abin da ya dai kawai to abin da kowa ke zato kenan to amma ana zato kashi a ci kaman kashi a cikin kashi ɗari kila samu kaman wajen hamsin ne ko dai wai da suka fito aka jefa kura'an to ya tsaro ta kasance ganin cewa ga abin da ya faru tun da dai an samu takaddama da farko ah, ah, lafiya yanzu dai garin kuma yadda a halin da ake cikin yanzu dai an riga kowa na tsammani an sadakar don wannan a yadda alamu dai duk abubuwa da ake gani yanzu dai ana zaton sai wannan dan kwallon shi zai ci zaben nan don matasa su suke eh, shi ake so kuma duk kusan kowa da yanzu dai ya gaji kai wanda zai cire cire ba shi kawai to amma yanzu ma a cikin kashi ishirin da biyar na a cikin ɗari wadda aka samu na kura na sakamakon zaben da aka samu yanzu shi ne kan gaba kuma kan gaban ma da rata sosai ya bai wa shi wannan tsohon shi a mataimakin shugaban kasan. tun da eh, kaga zaben kaga yadda ya gudana ya za a kwatanta batun samar da kayayyakin aiki kan lokaci ga wannan zaben da kuma wancan da ya gudana tun da su wancan mutane da yawa ne suka tsaya takara? A'a, ka san wancan na kwanan baya gaskiya an samu cikas a bangarori da yawa. To amma wannan da shike har abu ne ta kai ga shari'a kuma ita babban kotun kasanta ma jakunan masu aikin kura'a to gaskiya an samu dan abin nan an samu ci gaba dan ba wata tangarda kuma abu ne da ka shiga da minti biyar da ka shiga kawai ka jefa kura ka fito to wancan karan dafifi da aka yi an jajji an yi dafifi ka ga wasu ma wajen awa uku hudu wasu ma sai su gudu su koma sun ki ba jefa kura amma wannan karan ba wata wahala da aka sha saboda haka gaskiya akwai canji. To a Najeriya kuwa yau kusan sati biyu kenan ana fama da matsanancin rashin man fetur wanda gwamnati ta yi alkawarin kawo sa amma har yanzu yaƙi ci yaƙi cinyewa. Ga Nasiru Adamu ‘yan rufa'i ya haɗa mana rahoto akan lamarin. We also been working very closely with uh, the civil defense group and civil defense, you know, are also empowered by Muna aiki tare da jami'an tsaron farar hula wato civil defense don damƙe masu karkatar da man fetur. Hakanan muna ɗaukar matakai kan waɗanda kan sai da man fiye da ka'idar litar gwamnati. In ji daraktan kula da rabon fetur na kamfanin man Najeriya NNPC, Henry inken Obi, a zanta wasu da gidan talabijin na Najeriya NTA. inken Obi ya ce akwai wadataccen mai da zai kai wata ɗaya nan gaba da kamfani yake da shi kuma suna ɗaukar duk matakan wadatar da shi ga dukkan sassan Najeriya. Shugaban kamfanin NNPC mai kantika labaru ya zaga yankunan Abuja inda ya gano inda ake karkatar da man ta hanyar sayarwa 'yan bakar kasuwa. Mutane kan hau kan layin fetur su kwana har asuba kafin nasarar fara samun man. Da ziyarci gidan mai na Total da ke daura da helkwatar NNPC inda na samu mutane sun jeru a dogon layi wasu sun kwantar da kujerun mota don runtsawa kafin buɗe gidan man. Saukewa ma suke sun ma daina bayan. Corn oil babu mai. Sun ma daina. Eh. Sun ma daina bayan. idan eh, ni tsoro na kan na tsaya na kashe lokaci a kai har asuba ba abu malam wannan ba ma lokaci ba ma lokaci wallahi in ka ce ga lokaci na yi karya a <laughs> ah, tuni na ga ko <laughs> shi dan uwanmu ma kwanta wai kawai bacci a bisa kawai to ai na gaya maka ga lokacin da za a bada man nan ma na yi karya wallahi dan mai da mai a gidan ma domin akwai tanka yanzu da ɗaya ma da akwai mai tunanin su ko zai ƙara. with nnpc in maybe uh, establishing bringing in co partner uh, technical partners in establishing more modular refineries five or six we will be willing to go out. hakanan shi ma zanta wasu da nta sakataren kungiyar dillalan fetur ipman wato zarma mustapha ya ce kafa ƙananan matatun mai a najeriya na daga matakan kaucewa irin wannan kalubalen da yakan faru don dogaro ga shigowa da man daga ketare. most of the, the marketers that get product. Mustapha ya kara da cewa rashin wadatar man na kara kawo matsalar da kuma ɗawainiyar dakon man daga Legas zuwa jihohi masu nisa da akan kan sanya kara farashin litar. A cewar zanen Mustapha, dillalin ka samu fiye da farashin da aka kayyade don haka sukan kara kuɗi don samun riba. Ana daɗe raɗin wa imma gwamnatin ta dawo da ba da tallafi don man ya wadata ko kuma yiwuwar kara farashin man. Wannan shine hasashen da masana ke yi da ake jiran samun haske daga gwamnatin. Nasira da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To, Nasiru Adamu Elhikai kenan. Ƙungiyoyin kare 'yancin yara ƙanana na ci gaba da faɗakar da iyaye amfanin ilimin yara musamman mata tare da illolin aurar da su da wuri. Wakilin murya Amurka, Salamu Burma a Nijar na ɗauke da ƙarin bayani. Bayar da ilimi kyauta ga kowane yaro har zuwa shekaru sha shida a duniya na daga cikin alkawalan da shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya ɗauka a yayin yaƙin neman zaɓe. domin a cewarsa fannin ilimi musamman ga 'ya'ya mata wata muhimmiyar hanya ce ta samar da ci gaban al'umma sai dai shugaban kungiyar kare hakkin yara ta epad musa sidiku na cewa wannan yunkuri na fuskantar tafiyar hawainiya yau duniya ta canza ba a ci gaba in ba a daidaita hakkin mata da hakkin maza yau sanin kowa ne kankana 'yan mata a niger suna cikin matsala ta samun ilimi ingantacce yau in mun ɗauka yara masu zuwa kuleji, yawancinsu in sun hito da kauyukansu suna da matsaloli na samun inda za su sabka kamar masauki yawancinsu kuma suna da matsala na samu ma isasshen abinci waɗansu kuma yawancin wurare in cewa inda kuloji ɗin ake yin shi da inda su suke da zama akwai nisa kuma akwai talaucin 'ya'yan nasu to wannan yana kawo illa ga samun ilimi ga diya mata wata matsalar da ke cin yawa irin waɗannan ƙungiyoyi tuwa a ƙwarya shine batun aurar da 'yan matan da shekarunsu ba su kai na aure ba yara ana ba da su armi tun shekarunsu ba su kai ba sha biyu sha uku sha hudu kaga yarinya tana cikin neman ilimi an kawo mai tangarda na cewa a ba da shi arme to abin da mun ka sani arme da karatu a sakandare ko a lise abu ne da wuya mutum ka iya hada su kamar an je aji kamar ta university da babban jami'a wannan akwai dama amma illa ana kamar aji na secondary ko na lise da wuya a ce kana cikin gidan armi kana karatu yara inda duk suke ya kamata a ba su sa'a su nemi ilimi su ma su zamanto sun kawo gudunmasu cikin gina kasar Nijar. haka ita ma kungiyar wilfad a nata bangare na ci gaba da gargadi a kan wannan al'amari da ke bukatar samun haɗin kan iyaye da ma matasan da kansu arme na da lokaci har lokacin arme ya yi kuma su gane da ya kamata yarinya ɗiya mace a barta ta ta yi karatu omuwas ta yi karatu kada a yi mata gaugawar yan arme fasken an yana da illa da yawa bayanai na nunin fiye da rabin al'ummar nijar mata ne yayin da aka gano cewa kusan kashi saba'in daga cikin ɗari na jama'ar wannan ƙasa duk matasa ne lamarin da ke nuna jinsin mata ne mafi fama da matsalar rashin samun ilimi kuma a baya bayan nan shugaban ƙasar nijar da ke jawabi a albarkacin sallar jamhuriya ta ranar sha takwas ga watan disamba ya ce mazauna karkara ne suka fi fama da talauci a ƙasar karewa da karaf a karkarar ma mata ne ke kan gaba wajen ɗanɗana raɗaɗin wannan jaza'i sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc agogon muna cewa karfe goma da minti karfe goma sha takwas yanzu kuma ga mu na gaba imma ba ta ga rago Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka shigo na Amurka domin neman abin zaman gari. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, muna tattaunawa ne da bakonmu Daniel Gottlieb dan asalin Najeriya a jihar Filato. Kuma a shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu ya kammala muna bayanin muhimmancin karatu da kuma abin da ya bambanta karatun gida Najeriya da na nan Amurka. mun kammala wannan batu ne shine sai tambaye shi bambancin rayuwa a nan amurka da abin da ya baro gida najeriya to ya rayuwar amerika da dadi na faɗa haka don kagan system din amerika na aiki so in ka in kana da kana da makaranta kana da ilimin makarantar neman aiki ba wuya in kana da abin da ya eh, kana in if, if, if qualified ka yi aiki as kana da su documents naka duka daidai samun aiki ba wuya akwai opportunities a nan america so akwai dadin zaman ta aiko gidan kana takardar shaidan karatu ma kana samun aiki a to kasan na gida har ba haka ake yi ko rana ba kasa a kowa gida yanzu ina da ina da dan gida yanzu ya gama makaranta kusan shekara goma kasa a gida even though that's not always the case dama kasa a gida in ka shiga ka gama makarantar wani lokaci sai ka san wani a wani wuri da zai taimake ka amma na Amerika. a nan american ba wanda na duba ko ka san waye ka san waye damuwarsu dai ka iya abin da ka ce ka iya shi qualification din kana da shi kana da shi sun duba sun ga kana da komai ya shi kenan ba ruwa wai sai wani ya sa maka kafa ba a ba ruwan su to ashe da wuya kila Daniel ba zai koma gida ba kenan ya gama karatu digiri na biyu zai nemi aiki America kenan a dole daniel kan baya tunanin koma gida yanzu <laughs> zai koma maybe an ji matan maybe nufi ya zama yanzu kan a tukuna to kasan kudin da an kashe a makarantar ai dole ya samu shi a dole ya yi aikin ya shiga hannu daniel ke daukan mm. ɗawainiyar kan shi tunda yana aiki ko ko dai ana aiko mai da kuɗi daga najeriya ne oh, aikin kasan aikin tun da na makarantar na aiki aikin ba ba aikin da zai kawo ni kudin da zai biya shi kudin makarantar ba so kudin na zuwa daga gida to ya kaga rayuwar su amerikawa to rayuwar su dai daban daban da namu eh, don kasan mu yan gida muna muna <laughs> the culture namu is daban yake wato al'adunmu sun sha bambam yes haka haka so zuwa nan dai kowa na harkar shi kowa is um, Kama abin da ka gani daga lokacin da ka zo me ya burge ka da amerika me ke baka shawa da amerika farin zuwa na na shiga na ga mutane aka ga wani goma sha shida yana aiki kaga mm. wani goma sha shida ya fara aiki shekara yana shekara shekara goma sha shida yana yana aiki da eh, shekaru goma sha shiga yana aiki yana samun kudin shi to kaga a gida wani lokaci mu muna nan muna <laughs> talatin da wani ba aiki to kuma ka gan nan kuma ka kai eh, shekaru eh, shekaru ka goma sha tara ka bar gida your own you fend for yourself and just it just kawai na gan ya nuna min wai system nasu yana aiki wata tsarin su yana aiki haka yana aiki akwai bin doka da oda akwai akwai in baka bi ba za ka you answer for it ba ba ba wani wai kasan a gidan kana da kudi in kai da akwai kudi a jihunka you can za ka you can get away with a few things amma a nan kam babu ko kaiwa ne ne ko kai wane ne ko kai wane ne to wannan sai kuma wani bangare ne kuma yake burge ka yake baka sha da america da ma zama amerika ka ce na ce sai bacin doka da oda me kuma yake burge ka eh, da zama na amerika eh, ka gan a nan kam za ka gan akwai development akwai cigaba akwai cigaba kuma a cigaba din ko kai ma in ka sa kanka a cikin system ka an, um, an ka bi um, doka doka kai ma za ka ci gaba nan din ma duka akwai ci gaba akwai ci gaba to me za ka ce game da abubuwan jin daɗi na more rayuwa kamar su hanyoyi mota telefon gida asibiti oh to kagan wayan na za fara ba za gama ba don kagan komai kam akwai zancen cin gaba akwai shi a komai kagan su hanyar hanya kan na shiga garin nan shine na ce a ashe mu kam kasan wani lokaci ba za ka san um, me ke faruwa a wurare ba sai ka yi tafiya mm. ni kam muna ce na san dai a gida su hanyoyin mu ba kyau amma ban san level din ba san da na shiga nan kagan hanya akwai kyau kagan wuta zancen wuta ba damuwan nepa ko phcn to <laughs> ba wai za ka zo nan ba zancen ok ba wuta ya tafi ba ruwa a duk everything work ya fara ba za a gama ba to daniel dole dai yanzu a gama domin lokaci ku ya daga mun hannu masu aure za mu ci gaba a cikin shiri na gaba yanzu a madadin bakon namu daniel gottlieb dan asalin jihar plateau a tarayyar najeriya sai julie gresham wadda ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakon farko na haɗin gwiwa ne daga Baffa Haruna Bajoga da Abdullahi Batura Bajoga. Suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Ku gaya ma al'ummar Bari ta yankin Abuja cewa fa babu wata riba da za su samu a rikicin da suka yi a tsakaninsu. Illa jefa kansu cikin zulumi da asara. Muna fatan dokar ta ɓaci da aka ƙaƙaba musu za ta zama darasi a gare su don kiyaye irin haka a gaba. Ina jinjina wa rundunar sojan Najeriya kan namijin kokarin da jami'anta suka yi na dakile wani mummunan hari da 'ya'yan kungiyar Boko Haram suka yi yunkurin kaiwa birnin Maiduguri. Sako daga Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria. Murya Amurka don Allah ku isa mana da wannan koken namu zuwa gwamnatinmu ta Bauchi da ma masu ruwa da tsaki kan gina mana makarantar gaba da sakandare wato higher institution a ƙaramar hukumar mu ta Dambam domin wallahi ga matasa nan bila adadin sun kammala sakandare ba tare da sun ci gaba da karatu ba sanadiyar rashin wannan makaranta don haka muke fatan wannan koke namu ya isa kunnuwan waɗanda muka yi domin su kuma za a share mana hawayenmu daga ɗan kishin ƙasa Hussaini Abba Dambam ƙaramar hukumar Dambam jihar Bauchi. sai sako na gaba daga shehu adamu rijau ya ce a gaskiya lokaci ya yi da gwamnatin najeriya za ta yi wani abu akan wannan matsala ta karancin man fetur da ake fuskanta a ganin yadda kusan komai ya ƙara tsada sakamakon hakan kuma kai tsaye talakawa abin ya fi shafa hukumomin tsaro a duk inda kuke ya kamata ku rinka yin hukunci mai tsanani na ba sani ba sabo ga duk wanda aka samu da aikata laifin fyaɗe duba da yadda masu aikata laifin suke karuwa daga haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a sako na ƙarshe ya ce salam voa hausa A yau ina so ku bani dama na yi kira zuwa ga mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da cewa ya kamata ya da bada umarni a buɗe bakin iyakokin ƙasar nan domin a shigo da kayan abinci. Domin wallahi a yanzu haka muna sayan mudu ɗaya na masara akan naira ɗari biyu a nan yankin arewa maso gabas. To wai shin idan damuna ta shigo kuma nawa za a saya kenan? Daga Rulwan Ibrahim London Uba jihar Adamawan Najeriya. Tuma sauraro ga wannan saƙon. Jama'a Assalamu alaikum. A lokaci na manyan bukukuwa matasa sukan ige da shan kayan maye kamar su barasa, tabar wiwi, goskolo da dai sauransu wanda daga nan ne waɗansu suke zarcewa su zama 'yan kwaya wai duk a sunan nuna murnar waɗannan bukukuwa. Ya ya kamata a gudanar da shagulgulan manyan bukukuwa cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya? Wace hanya ya kamata matasa su bi domin kaucewa fadawa cikin irin waɗannan matasa masu wannan ra'ayi na shaye-shaye a cikin waɗannan lokuta? Ta yaya matasa za su gujewa tadawa jama'a hankali? Ganin cewa shekara ta zo karshe, dandalin faɗi uji na wannan mako zai yi duba ga yadda ya kamata a gudanar da shagulgulan manyan bukukuwa cikin kwanciyar hankali da kuma kaucewa fadawa halin da na sani. Kai ma mai kallo zaka iya ba da naka gudunmawa ta hanyar ziyartar shafinmu na Facebook at voahausa.com. Ku kasance da ni Aisha Mu'azu ranar Laraba da misalin karfe 6 agogon Najeriya da Nijar a dandalin faɗi muji. To madalla kafin mu karkare ga Maryam Dauda da takaitattun labarai. A jiya talata ne 'yan kasar Liberia suka kada kuri'ar zaben fidda gwani na shugaban kasar su yanzu suna dakon sakamakon zaben wanda ka iya kai 'yan kwanaki kafin a fitar da shi. Tsohon zakaran kwallon kafa George Weah da mataimakin shugaban kasa Joseph Boakai su ne suka yi takarar domin maye gurbin shugabar kasa mai barin gado Ellen Johnson salif bayan ta kammala wa'adi biyu a matsayin shugabar kasa wanda dama kundin tsarin mulkin kasar ya amince da shi. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya faɗa yau Laraba cewa shawarwarin sulhu kan rikicin Siriya da Rasha za ta jagoranta a wata mai zuwa a Soshi ta samu gagarumin goyon baya daga jama'ar Siriya kuma ana sa ran zaman zai kasance ginshikin shirin samar da zaman lafiya wanda Majalisar Ɗinkin Duniya za ta shiga tsakani akan rikicin ƙasar. Tsohon shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya faɗa wa Yarima Hari na Birtaniya haɗarin da ke tattare da yanar gizo shine mutane na iya ƙirƙiro nasu tunanin su kuma nemi bayanan da za su ƙarfafa ra'ayoyinsu. har ya yi hira da Obama a watan Satumba wanda ya gabata wanda tashar BBC za ta yada ranar Laraba. tsohon shugaban na amurka da ya sauka daga kan mulki a watan janairun shekarar da ta gabata bayan da ya shekaru takwas a kan mulki ya ce yana da mahimmanci mutanen da ke amfani da yanar gizo su daga mutane kafa don ba su damar fahimtar juna to masauraran mu nan kuma za mu da sa'aya sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma mrs julie gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu na yau rob mclean nazar ahmad hausawa ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.